سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya fitar da mabambantan tsirrai da bishiyoyi da kuma rayukan mutane ya sanya maza da mata da abin da mutane ba su sani ba a cikin halittun Allah a kan tudu da cikin ruwa da waninsu.